wannan kasar kenan ba a al da ba ana zukata kamar kasa ne ba go inda ka gani a hadisin mun yi shi kaɗan jiya yadda zai daɗi to wannan kafa bi manzilatil qalbi in ka tuli wannan gona da ake magana wanda ruwan sama ya sauka cikinta daidai take da zuciya to zukatan nan sai aka kamanta su da gona alƙabili bi hadayin lahi masu karɓan shiriyan Allah kamar yadda wata gona take karɓan ruwa to wannan zukata sun karɓi shiriyar Allah wa wahayihi almusta'idi li zakaihi wanda mai tanadi wa abin um, zuciyan kenan wahayi almusta'idi mai tanadi wanda ke shirye yake li zakaihi saboda tsarkakarwa ku fihi wa samaratihi da bada fa'idarsa wa nama'ihi وهذا خير قلوب العالمين وأن زكاة دفك خدش هي سوج في أيام زكاة الدنيا كما يبدو وستر كفا سك في أيام كفا الدنيا ومن الأرض أي بجة تكين كفا ذاك معارض صلبة أقول كفا تتورا منخفضة كما دنگاريكي gairu mutafi'a ba ta da tudu amma fa tana da tauri ba ta shan ruwa sai ruwa ya shiga kwanciya yake wala rabiya qabilatul lihizzil ba tana ta karike ruwa in an yi ruwa ya gangaro ba ta shan ruwa kaga sai da wani zai ba. wata kirari fihi da ruwa fiha fa fiha a cikin wannan kasa kuwatul hizbi أتنا ذكرت ذكر روان وليس فيها قوة نباتي ذات ذكرت رد شياوة فلما عطل فيها الماء دروا هذا السكنك أمسكته شو أقول متعلم ده ماسو بعورم أيكي سنة ده أما سنة ده سنة ده تارا وسنة تارا كراسون أنا أمباني بس حاسدته تعدى شيء ruwan kai ta tsare shi kafan ba da rai ba fawar furuduhu fawar da hunna su mutane suka zo suka dinga ɗiba mutane suna ɗiba da shirbihim don su sha ko shirbi ma washihim su shayar da dabbobinsu wata kauminhu suna shayarwa daga gare shi zoro'ahu suka sha da ainihin wata ƙauminhu zoro'ahu suka sha da shuke-shuke su da wannan ruwa wa haza bi manzilatil kalbi to ai wannan daidai yake da wancan zuciya allazi hafizal wahaya wanda ya iya addini ya haddace wa dabbaqahu ya tace shi wa addahu ila man huwa afhamu lahu ya kawo shi wurin wanda ma zai fi shi sauna sa minhu wa afqahu minhu don da dama za ka yi haddar kai ba ka abin da ke ciki ba amma ka haddace ba muna da alaramomi ba shi ba za ka tambaye shi hukunci ba yadda ka tambaye shi aya idan malami ya yi magana ya yi magana ce ya aya ma inda Allah yake cewa kaza alaram mai ne ke ce gashi gashi gashi gashi gashi ya isa haka ya isa haka inda nake nema ya samu to kun gani kaza dangane da wannan aya kaza dangane da wannan aya sai ko Allah ran ba koma je haka can tafiya ta tafiya tafiya ta tafiya can wata ka ɗauko ka ko wata magana sannan ka ce kaza ai ka ga akwai ayoyi da suka karanta irin wannan magana jama'a Allah yake cewa a suka kaza menene kaza menene kaza ya ayyuhal ladina amanu kaza kaza Allah ran ma zai ɗauko ta yage maka ita kaga wannan ya haddace amma bai amfanarwa sai dai a zai a daga gare shi da mahaddasi da ba ba fai samun fakihi ba ba fai samun fakihi ba sai dai ƙur'anin yana nan kan kamar ruwa afqahu minhu wa a'rafu ainihin da shi. sai ya tsakko shi kawo wanda ya fi shi sanji wanda ya fi shi bayani ko mushkila ka farke maka ko zo ka samu yi zai ce maka kai je ka tambayi malam wani kan da Allah je ka tambayi malam wani ka da harkan zikiru ne kan qur'ani ne zo nan amma mushkila in qira'a ce zo nan amma in mushkila ce farke farke irin wannan farke farke sai dai wani zai warware ma ba ga fi darajati saniya darajatul ula shi ya sa abu yana amfani da shi yana kaza yana amfanarwa amma wannan ya sha sai dai dan amfani da dan kadan wanda zai ci amma sai dai a dinga ɗiba daga gare shi ومن na uku daga cikin ƙasa akwai ardun fi'an dan kan fako ne da hawa almustawiya wa hiya almustawiyatu ita daidaitatta ce sai lebure kila ma tana da tudu التي لا تنبت باتا الى قومي إما لكانها صالحة كل واتي واتي بيت كل ديني ولا يستقر فيها الماء هو بيت ماشي فإذا وقع عليها الماء إن رواية توقع ذهب ضائعا رواية أبدا لم تمسكه براسك لشرب الناس ولم تنبط به كلا لأنها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلاء باتت عند السياوي والعشب وهذا حال أكثر الخلق وين نصوص في يوم باعوا وين شد مسلمين شنقبات shi ba zai yi karatu ba ballantana bai yi karatu ba bai kuma tara ba ballantana ya amfana da wani hmm? eh, eh, eh, kana iya canza ma ba na wahala kamar yadda kafin ka canza wancan ba ga akwai wanda sahara ake da ita janyo dausayi kai mai da saharan abin nan ba nan haka ba kai wani wanda menene yake cewa abin nan aka na masa labarin yanzu dai shaka masa labarin lokacin da yake mulki aka ce masa kaza kaza shi yana ta yana gina da wasu yasara ana kore shi zai koma can ana iya gyara ta irin nan mutane ana iya gyara su annabi Muhammadu ya gyara su ba gayi a nan amur da abu gari ya musulunta ce daga ina ya ce daga gifaru da shanta gifar sai abu zai kirkire masa da dariya da kila bai kirkire ba ne na fada ba sai dariya sai na ya samu saboda yansu wanda duk ya kwatanta ya ya kwanciya dare masa wurin ya zama nama yan tashi ne bi ma'anar kalima mutane mai ƙarfa mutunci in ka za ka je kafuwanci ka tsallaka za ka je in ka za ka fara sallalla ne ka doso gifar in ka tsallaka gifar ka sha wai sai ga mutum daga gifaru ya musulunta yan makka ba su musulunta ba je kai sai ta wannan mutumin dawa daga sudan sai al-islamu mu'jiza al'islamu waje amma ni faɗa muka da ne ce al'islam waje sha kun riga mu wannan sai kai lai islamu waje daga inda ku sa fa zai musulun ta da waɗannan an yi da su an yi da su sun ki to haka suna gyaruwa da ke gyara fa gyara zuciya ba mu gyaru ba ne bai za mutane suka yi karɓar maganar mu masu laifi muke masu zunubi muke mu ba mun kasa tsina na komai shi yasa kake ganin ba biya na tafiya ta ba alli ta ba ku mu gyara mu gyara kanmu mu kyautata tsakaninmu da Allah mu gyara tsakaninmu da al'umma bana na mu gama maki wallahi Allah zai taimake mu zai sauka kuma da da nasawa idan da suke cin mu da zan da hukunmu yadda muka zama da haka tun muna faɗi ba a karɓi mun faɗi za a aiki da shi da yawa eh? na na wannan mutu eh, a shi ma ce ba ce aka san mu kalke ba kuma ibiris da abu sai da gyara Allah taɓa ta ba danko kana taɓa ta ba danko da aka ta wani sai zo yi zo yi ka ba shi kenan amma da aka ba ki gaba da mil ginawa tun muna taba alli taba dan kuma yadda dan wannan su kama allin nan shekari kinan na tsaya eh? Mahum al-ashkiya su ne marasa rabu. Allah zai na lam yakabalo hadayallahi. hadayar فتكرني شيء تروى الله ولم يرفعوا به رأسا يزو جزا كجي كفا دا جزا تحوى رسكا كي قواتا ما نجي يزو جزا كجي قواتا دا كفا ميتا جي حكا فور ما قلت بام نروين حتى حدا مالك هم؟ أنا مكافون 三张嘛。哎，松冈嘛是三张的话，俺三张每一百西公安就是在搞三张了嘛，差啥子？لم يعرفوا به يرفعوا به راسا ومن كان بهذه المتابة وانت اجد الى ونم بطي فليس من المسلمين بل لا بد لكل مسلم ان يذكر الوحيات cikin musulmi to fa dole ne ainihin ya raya wahayi ya tsarkake wahayi ya yi haddan wahayi fi kalbihi dole ne wahayi gyara zuci an yi an yi kuwal wahayi fi kalbihi wahayi ya rayu a zuciyarsa yan butu min al'amal salih wahayin nan na shiga zai haifar da ake nagari wal kalimat tayyib ونفع نفسه بالقرآن كأنفع وغيره بحسب قدرته فمن لم ينبت قلبه شيئا من ذوت يصبح إرادك وميب من الخير البتة فهذا من أشقى الأشقياء فصلوات الله وسلامه على من على من الهدى والبيان والشفاء والإثمة في كلامه وفي أمثاله